daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لك بالعروة الوثقى muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su nusuwanci da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya mayar da martani ga kalaman shugaban Amurka Donald Trump na baya-bayan nan game da Iran. Bukatu da shugaban Amurka ya fara gabatarwa shugaban gwamnatin Siriya Aljulani a ganawarsu ta farko a hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan yankunan zirin gaza a cikin dare ɗaya sun kashe falisinawa 51 yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya mayar da martani ga kalaman shugaban amurka donald trump na baya-bayan nan game da iran ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya bayyana cewa amurka ita ce ta kawo cikas ga ci gaban al'ummar iran ta hanyar ba takunkumai matsin lamba da kuma barazanar soji da ba na soji ba don haka ne amurka ke haddasa matsalolin tattalin arzikin iran a gefen taron majalisar ministoci a yau laraba arakci ya bayyana cewa abin da trump ya faɗa game da ƙasashen yanki da suke son biyan hanyar samun ci gaba da wadata shi da wadata shi a haƙiƙanin gaskiya irin tafarkin da al'ummar iran suka bi a lokacin juyin juyin halinsu ne da kuma tafarkin yanci da ci gaba amma amurka ta hana al'ummar iran samun ci gaba ta hanyar takunkumai da ta ƙaƙaba mata wanda ya shafe sama da shekaru arba'in baya ga matsin lamba da barazanar da take fuskanta na soji da wanda ba na soji ba ya ci gaba da cewa amurka ita ce musabbabin taɓarɓarewar tattalin arziki kuma ita ce ta ɗora ma al'ummar iran manufofinta na girman kai da kama karya saboda tana son mulki da ba shi da 'yancin kai ba kuma mai biyayya gare ta akan wannan tubali wannan a ce ɗabi'ar ce bai dace da martaban al'ummar iran ba shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya yi kira da a wa takunkumi ga gwamnatin mamayar isra'ila da kuma kafa 'yantacciyar ƙasar falastino shugaban majalisar shawarar musulunci ta Iran Muhammad Bakir Kalibaf ya yi kira ga ƙasashen musulmi da su ƙaƙa takunkumin siyasa da tattalin arziki da na soji kan gwamnatin Yahudawan Sahiyoniya domin kawo ƙarshen kisan kiyashi da take yi a zirin Gaza. Ya yi kira da a kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kanta kuma Kudus a matsayin babban birninta tare da baiwa Falasɗinawa 'yan gudun hijira 'yancin komawa ƙasarsu ta gado. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran Muhammad Bakir Kalibab ya bayyana haka ne a yau Laraba yana mai jaddada cewa a yau tsarin rayuwa da tattalin arzikin gwamnatin 'yan sahihuniya ya ratsa ta wasu ƙasashen musulmi kuma lokaci ya yi da ƙasashen musulmi za su tilastawa wannan gwamnatin mamaya ta hanyar yanke shawarar gama gari don kawo ƙarshen killace Gaza. bukatun da shugaban amurka ya fara gabatarwa ga shugaban gwamnatin siriya aljulani a ganawarsu ta farko fadar shugabanci ta amurka white house ta bayyana cikakken bayani kan ganawar da shugaban amurka donald trump ya yi da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta siriya ali aljulani a birnin riyadh fadar mulkin ƙasar saudiya a ranar laraba wato yau kenan. a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce trump ya ƙarfafa julani kan yin abin da ya bayyana a matsayin wani babban aiki ga al'ummar syria wato sanya hannu kan yarjejeniyar kyautata alaƙa jakadanci da gwamnatin yahudawan sahayuniya a ƙarƙashin tsarin da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da maroko suka ƙulla alaƙa da gwamnatin mamayar isra'ila a shekara ta 2020 trump ya kuma yi kira ga aljulani da ya kori falasinawa daga siriya yana nufin manyan shugabannin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa trump ya kuma yi kira ga aljulani da ya yi aiki don hana sake ƙullowar ƙungiyar ta'addanci ta Daesh wato isis a siriya masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran a hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa kan yankin zirin gaza a cikin dare ɗaya sun kashe falasinawa hamsin da ɗaya adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon har-haren wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan arewaci da kudancin zirin gaza tun daga tsakiyar daren laraba ya kai falastinawa 51 ciki har da 45 a arewacin zirin gaza wannan sabon tashin hankali na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ke gudanar da ziyarar aiki a yankin gabas ta tsakiya. kamfanin dillancin labaran falasino wafa wafa ya watsa rahoton cewa adadin falasinawa da suka yi shahada sakamakon hare-haren bama-bamai da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a kudanci da arewacin zirin gaza ya kai falasinawa hamsin da ɗaya tun da tsakar daren jiya ciki har da shahidai arba'in da biyar a arewacin zirin na gaza wannan kisan kiyashi na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke ci gaba da goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila da kuma kasancewar shugaban amurka donald trump a halin yanzu haka a yankin gabas ta tsakiya inda yake cewa al'ummar falastino a gaza sun cancanci kyautata makoma a ƙarshe za ku ji cewa jirgin yaƙi maras matuƙa ciki sun kai hare-hare ko kuma jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki sun kai hare-hare kan sansanin sojin ruwa mafi girma a port sudan sojojin tsaron saman sudan sun daƙile wani hari da jirgin sama maras matuƙi ciki ya yi niyyar kaiwa kan mafi girman sansanin sojin ruwa na ƙasar sudan da sanyin safiyar yau laraba in ji wata majiyar soji wannan dai shine rana ta hudu a jere da ake kai hare-hare kan birnin port sudan da ke karkashin ikon gwamnati majiyar majiyar wadda ta buƙaci a sake sunanta ta ce jiragen saman yakin marasa matuƙa ciki sun kai hari kan sansanin sojin ruwa na flamingo kuma na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami sun kakkaɓo makamai da aka harba tsawon rabin sa'a an ji karar makaman roka masu linzami da aka yi amfani da su a ƙasa da kuma wasu bamabamai da suka samo asali daga arewacin port sudan inda sansanin sojin ruwan yake port sudan dai ita ce wurin zama na wucin gadi na gwamnatin ƙasar lamarin da ya sanya ta zama hedikwatar riƙon ƙwarya bayan barkewar yaƙi tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru shirin kokun Afirka a yau, muryoyin masu saurare, da fatan za ku yi daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin bayan labaran namu zai magana ne kan matakin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ɗauka na sanya matsin lamba kan gwamnatin burkina faso kan ta yi ƙarin bayani dangane da kisan gillar da aka yi wa wasu jama'a a yankin arewa maso yammacin ƙasar Ta kuma kiran gwamnatin ta burkina faso da ta mutunta rayukar al'umma ta hanyar nisantar jefa su cikin hatsari da ni wunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin soji na ƙasar Burkina Faso da ta buɗe wani bincike na gaggawa kan kisan kiyashi da wata ƙungiya da ke ƙawance da dakarun gwamnati suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana cewa hotunan faifin bidiyo da aka fitar a wannan mako sun ɗaga hankulan jama'an ƙasar da ma duniya baki ɗaya musamman yadda aka gudanar da kisan kiyashi kan wasu jama'a da aka nuna a shafukan sada zumunta da ke nuna gawakin mutane da dama kwance a ƙasa a yankin Solinzo da ke arewa maso yammacin ƙasar Burkina Faso har ila yau cikakkun bayanai daga yankin da aka yi harin ba su bayyana hakikanin abin da ya faru ba kuma gwamnati a wagadugu ba ta yi cikakken bayani kan laifukan mutanen da aka kashe ba duk da haka an yada hoton kashe mata da yara da kuma tsofaffi a cikin faifan bidiyon da aka watsa ta hanyar faifan bidiyon human rights watch ta kirga gawaki 58 amma ta yi imanin adadin waɗanda suka mutu sun fi haka Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba, kuma a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifuka ta hanyar da ta dace kan girman laifukansu. kamfanin dillancin labarai na faransa ya nakalto majiyar kasar na cewa an kashe iyalai baki daya yawancinsu 'yan kabilar fulani waɗanda majalisar mulkin sojin kasar ke zargin su da haɗa baki da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi bayan nazarin faifan bidiyo goma sha ɗaya ƙungiyar ta kammala da cewa mutanen da aka kashe sun fito ne daga ƙabilar fulani waɗanda gwamnatocin yankin sahel ke gani suna yin biyayya ga ƙungiyoyi masu da'awar jihadi an ga mutane suna ɗaukan hoton waɗanda suka mutu sanye da rigar kariya da suke aiki da sojojin gwamnati a burkina faso an kuma ga mayaka a ɗaya daga cikin faifan bidiyon suna yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata tambayoyi suna cewa wannan ba ƙasar fulani ba ce wannan ƙasar burkina faso ce ana ta ɓangaren gwamnatin burkina faso ta ce waɗannan zarge-zarge ne kawai da nufin ɓata sunan gwamnati da sojojin ƙasar da ke yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar a yayin gabatar da shirin gwamnatin kasar ga majalisar dokokin kasar sabon firaminista da aka nada jean emmanuel ya bayyana cewa sakamakon yakin da ta yi da ta'addanci gwamnatin kasar ta yantar da ƙauyuka 212 kuma a halin yanzu haka ta mallaki kashi 71 na faɗin ƙasar mai faɗin murabba'i kilomita 274 shugaban mulkin sojan burkina faso kaftin ibrahim tarawari ya sanar a watan janairu na shekara ta 2023 cewa birnin solinzo na ƙarƙashin ikon dakarun gwamnati tun a shekara ta 2015 ne burkina faso ke fama da hare-hare na masu ɗauke da makamai da suka kashe dubban fararen hula tare da raba sama da mutane miliyan biyu da muhallinsu kanan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce mahukuntan burkina faso suna jefa fararen hula cikin haɗari ta hanyar haɗa su rikici da 'yan tawaye Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana cewa ya kamata ƙasar Burkina Faso ta ba da muhimmanci ga kare fararen hula cikin gaggawa a daidai lokacin da take fama da 'yan tawaye masu ɗauke da makamai. Ƙungiyar mai zaman kanta ta bayyana a ranar Talata cewa gwamnati ta sanya mutane cikin haɗari da ba na dole ba. yayin wani hari da wasu masu ɗauke da makamai suka kai a farkon wannan shekara akalla mutane 133 ne ƙungiyar jama'atun nusratul islam wal musulmin jnim mai alaƙa da ƙungiyar alka'ida ta kashe a cikin watan agustan shekarar da ta gabata lamarin da ya faru a tsakiyar kasar na ɗaya daga cikin mafi muni a bana yayin da burkina faso ke ci gaba da fuskantar hare-hare daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai an tilasta wa mazauna ƙauyen warsalongo da ke da tazarar kilomita 80 daga wagadugu babban birnin ƙasar taimakawa jami'an tsaro wajen tona ramuka don kare sansanonin tsaro da ƙauyuka daga nan ne mayakan jnim suka buɗe musu wuta kamar yadda shaidun ganin ido suka ruwaito a cikin rahotannin da suka fito da yawa daga cikin mazauna ƙauyukan da ba a biya su diya ba kan haƙar ramukan an ce sun ƙi taimakawa saboda fargabar za a iya kai musu hari sai dai kuma rahoton ya ce sojoji ne suka tilasta musu inda suka yi amfani da barazana da duka wajen gudanar da aikin kungiyar jnim wacce ta ɗauki alhakin harin na ranar 24 ga watan agusta ta ce ta auna mutanen ƙauyen ne saboda tana kallon su a matsayin mayaka masu alaƙa da gwamnatin ƙasa ƙungiyar ta human rights watch ta ce ta tabbatar da kashe-kashen ta hanyar nazarin bidiyo da bayanan shaidu inda ta kara da cewa an kuma kashe kananan yara da dama kuma an jikata wasu akalla mutane 200 tana mai cewa harin laifi ne na yaƙi kisan kiyashi da aka yi a barcelongo shine misali na baya-bayan nan na cin zarafi da ƙungiyoyi masu kaifin kishin islama ke yi kan fararen hula waɗanda gwamnati ta jefa cikin kasadar da ba dole ba in ji karin kineza nantuliya mataimakiyar daraktar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a afirka ya kara da cewa ya kamata hukumomi su ba da fifiko ga kare fararen hula cikin gaggawa Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha hudu ga watan mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan zulkadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru saba'in da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayun shekara ta alif tara da hamsin da biyar aka kafa ƙungiyar tsaro ta wasu a ƙasar poland a tsakanin ƙasashe takwas na nahiyar turai an kafa wannan ƙungiyar tsaro ne domin kalubalantar kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma masu goyon bayan amurka kasashen da suka fara kafa wannan kungiya ta wasu dai sun hada da poland albania bulgaria hungary czechoslovakia tare da soviet da kuma jamus manufar kafa wannan kungiya ita ce kare duk wata kasa wadda aka takala da yaƙi daga cikin kasashe na kungiyar sai kuma kungiyar waso ta wargaje bayan kafata da shekaru 36 wanda hakan ya faru ne gab da rushewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 masu saurare ko kun san cewa shekaru 450 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayu shekara ta 1575 'yan mulkin mallaka na kasar portugal suka mame kasar angola bayan da 'yan mulkin mallaka suka mame kasar sun kafa tashoshin jiragen ruwa domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci kamar yadda kuma suka ci gaba da wawushe dimbin arziki na karkashin ƙasa da allah ya huwa cewa wannan kasa. turan portugal sun yi wa al'ummar ƙasar angola mulkin mallaka na shekaru 400 amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar ƙasar suka fara yin bore da kuma bijirewa 'yan mulkin mallaka da karshe ya shekara ta 1975 ƙasar angola ta samu cikakken 'yancin kanta ƙasar angola dai tana daga cikin yankuna da ke kudancin nahiyar afirka tana gwabtaka da kasashen zambia jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma namibia sannan kuma daga yammacin kasar tana iyaka da tekun atlantika angola tana da cikin kasashe masu ɗimbin askin ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kuma ɗaya daga cikin kasashe mambobi na ƙungiyar kasashe masu fitar da ɗanyen man fetur a kasuwanninsa na duniya wato opec masu saurari kwakwan kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Mirza Hassan Shirazi babban malamin addinin musulunci ya fitar da wata fatawa ta haramta shan taba sigari a kasar Iran domin kalubalanta yarjejeniyar da sarki Nasiruddin Kajar ya kwalla da wani kamfanin turawan Ingila a lokacin. Wannan yarjejeniya dai an kwalla ta ne a lokacin da sarkin ya kai ziyara ta uku zuwa kasar Ingila. A lokacin manyan malamai na addinin musulunci sun nuna rashin gamsuwar su matuƙa da wannan yarjejeniya inda Aitullah Shirazi ya haramta wannan yarjejeniyar daga wannan lokaci ne kuma sauran jama'a suka yi biyayya ga wannan fatawa ta babban malamin da kuma hakan ya sa alatela sarki janye yarjejeniyar da ya kulla da kamfanin na ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayun shekara ta 1948 gwamnatin isra'ila ta shelanta samuwarta bayan kisan gilla wanda aka yi wa falasɗinawa bayan fatattakar daular usmaniya a lokacin yakin duniya na daya sojin birtaniya sun mamaye kasar palestino bayan shekaru biyar majalisar ɗinkin duniya karkashin ikon birtaniya ta amince da wa'adin kasar akan palestino akan kafa kasar yahudawa a wannan kasa tun daga wannan lokaci ne kuwa domin canba wannan buri yahudawan sahiyuna suka ci gaba da yin hijira daga sassa daban-daban na duniya musamman daga yankunan turai zuwa palestino tare da wa falasɗinawa barin ƙasarsu ta hanyar ayyukan ta'addanci a watan nuwamban shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta zartar da wani ƙuduri na kafa ƙasar larabawa da kuma ta yahudawa a falasɗinu tare da amincewa da kudus a matsayin yanki na ƙasashen guda biyu bangaren gabaci na falasɗinawa yammaci kuma na haramtacciyar ƙasar isra'ila wani ƙuduri na rashin adalci ya fuskanci adawa daga larabawa kuma burtaniya wadda take goyon bayan yahudawan sahiyuniya ta sanar cewa dakaranta za su janye daga palestino a ranar goma sha biyar ga watan mayu na shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da takwas to amma sa'o'i kaɗan kafin kwamishinan burtaniya ya bar palestino an sanar da kafa gwamnatin sahiyuniya ba bisa ka'ida ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 1120 da suka gabata a rana irin ta yau ranar goma 16 ga watan zulkada na shekara ta shida bayan hijira aka haifi ismail bin ibad wanda ake ba lakabi da sahib wanda aka fi sanin sa da kuma sahib ibn ibad a kasar iran bayan ya samu ilimin shara fage a lokacin ya nazarci bangaren lugga da adabi na larabci sannan kuma ya zama malami a waɗannan fagage saboda tsananin sha'awar da yake da ita ga adabin farisanci da larabci ibn ibad ya tara mawaƙa masu tarin yawa da kuma rubuta a kusa da shi ya kuma ta tattaunawa da su da kuma fa'idanta daga ilmominsu wannan mabucin ilimin adabi na ƙasar iran ya bar sidu masu tarin yawa da kuma littattafai waɗanda ya rubuta a wannan fage. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ƙoƙarin da haramtaccen ƙasar Isra'ila take yi domin jawo ƙasar Habasha ta taya ta faɗa da Ansarullah na ƙasar Yaman. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A daidai lokacin da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke kaiwa Yaman munanan hare-hare, jirgin saman da yake ɗauke da ministan harkokin wajen wannan haramtacciyar ƙasa, Jad'u Sa'ir, ya sauka a filin saukar jiragen sama na Habasha. domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ɓangarorin biyu tare da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila da habasha suna da alaƙa mai tsoko mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki sai dai kuma a lokacin da wannan ministan harkokin wajen ya kai ziyara ba shi ne batun da ya mamaye taron ba batun tsaro shine aka baiwa muhimmanci daga ciki da akwai abin da suka kira fada da 'yan ta'adda da ta'addanci lamarin da yake bijo da tambaya a kan yiwuwar shigar da habasha a cikin yaƙi da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ganawar da aka yi a tsakanin ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar ta yahudawa dion sa'ir da takwaransa na habasha hidon timotheus a watan maris na wannan shekara ya bayyana cewa alaƙar take tsakanin ƙasashen biyu ta shafi yin tarayya a mahanga guda ɗaya dangane da muhimman manufofi kamar yadda kafin watsa labarunsu suka bayyana abu mai jan hankali shine da ministan na harkokin wajen haramtaccen kasar isra'ila ya bayyana cewa kasashen biyu suna fuskantar matsalar ta'addanci iri ɗaya sannan kuma ya haɗa ansarullah na yaman da ƙungiyar al-shabab ta somaliya a cikin kwando ɗaya jaddada muhimmancin yin aiki tare a tsakaninsu domin fada da ta'addanci a yayin ziyarar sa'ir zuwa habasha da kuma yadda suka yi tarayya a fada da shi shine abin da kafin watsa labaru suka mayar da hankali a kan shi suke kuma nanatawa waɗannan kafin watsa labarun kuma suna nuna cewa aikin da bangarorin biyu za su mayar da hankali a kansa shine fada da ta'addancin da suka yi tarayya a kansa a gabas ta tsakiya da kuma a zirin afirka dama dai tun a shekara ta 2020 bangarorin biyu suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniya ta tsaro da kuma musayar bayanan sirri da fada da ta'addanci a yankin zirin afirka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da musayar bayanai da bangarorin biyu suka kulla an iya kama wasu mutane goma sha shida a cikin birnin addis ababa na kasar habasha da suke shirin kai wani hari na ta'addanci a kan ofishin jakadancin haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin birnin na addis ababa da kuma a can ƙasar sudan bisa la'akari da abin da ya gabata abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take son yi shine hada tsakanin ansarullah da kuma ashabab shine kokarin samun goyon bayan habasha a fadan da take yi da ansarullah din wato tana son habashan ta taya taki wani rahoto da aka fitar da shi wanda yake goyon bayan wannan irin tunani shine cewa wai an yi wata ganawa tsakanin wakilan kungiyoyin ansarullah da kuma na ashabab har sau biyu a shekara ta 2024 ta gabata musu rahotannin irin waɗannan suna magana ne akan cewa ansarullah laɗin tana kulla alaƙar ƙawance a tsakaninta da wasu ɓangarori a gabashin nahiyar afirka dukkan waɗannan rahotanni da suke bijiro da su suna ƙara yawan damuwar da ake da ita ne a yankin zirin afirka musamman ma dai ƙasashen da suke da dubban sojoji a cikin yankin tare da cewa a zahiri rahotanni irin waɗannan sun fi kama da na siyasa illa iyaka suna a matsayin manuniya ne na inda haramtacciyar ƙasar isra'ila take son kaɗa akalar faɗan da take yi da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wato tana son shigar da wani ɓangare na uku wanda shine ƙasar habasha domin taya ta faɗa musamman bayan da donald trump na amurka ya sanar da dakatar da yaƙi da ƙasar yaman haramtacciyar ƙasar isra'ila tana jin cewa yanzu ta zama ita kaɗai domin babbar mai goya mata baya a cikin laifukan da take tafkawa a falasɗinu da kuma kaiwa ƙasar yaman hare-hare wato amurka kenan bisa dalilai da raɗin kai na donald trump ta fice daga cikin wannan yaƙin. alaƙa take tsakanin trump da netanyahu ta yi tsami ba kamar yadda take a baya ba netanyahu yana bugun kirji a tsakanin 'yan sahiyoniya da cewa a tsakaninsu babu wanda ya fi shi sanin lungu da saƙo na siyasa amurka don haka yana amfani da ƙungiyoyin matsin lamba da kuma abokansa da suke a zage da shugabannin amurka wajen shawo kan gwamnatin wannan ƙasa ta yi masa abin da yake so sai dai kuma bai taɓa yin zamani a ce yana firaminista ba sannan a ce gwamnati republic ce take mulki a ƙasa amurka dukkanin waɗanda ya yi zama da su waɗanda kuma ya yi wasan kura da su su ne shugaban amurka clinton da barack obama da kuma joe biden da dukkanansu 'yan democrat ne wannan shine karon farko da shugaba daga jam'iyyar republican ya haukar ga mulki shi kuma netanyahu yana a matsayin firaministan haramtacciyar kasar isra'ila a matakin farko wannan shine karan farko da zai gwada gaskiyar abin da yake bugun kirji da shi na cewa ya san lungu da kwana na siyasar amurka kuma zai iya sarrafa kowane shugaban amurka kamar yadda ya sarrafa na baya baya ga haka shi kanshi donald trump irin mutanen nan ne da ya suka ma da shu'umai da ba san inda suka sanya gaba ba kuma girman kansa ba zai sa ya bar Netanyahu ya yi wasan kwallo ko wasan kura da shi ba kamar yadda ya yi da sauran shugabannin amurka na baya wa zai tsammaci cewa shugaban ƙasa amurka da yake zaune a kusa da netanyahu a cikin fadar white house zai buɗe baki ya faɗi cewa kudaden fada amurka take baiwa isra'ila sun yawa to abin da ya faru kenan donald trump ya faɗa a gaban netanyahu a lokacin da ya kai ziyara fadar white house cewa kudaden fa da amurka take baiwa haramtacciyar ƙasar yahudawa suna da yawa dukkanin waɗannan suna nuni da halayya ta musamman da shi donald trump yake da ita watakila wacce netanyahu ya jahilta baya ga dalili na ƙashin kai da halayya irin ta trump wata ta sa amurka ƙarƙashin mulkinsa ta dakatar da kai wa yaman hari to da akwai batun asara take tafkawa a ƙasa aƙalla jiragen sama marasa matuƙi guda bakwai ne ansarulla suka harbo ƙasa shi ko kowane jirgi ɗaya samfurin mq9 kudinsa shine dala amurka miliyan talatin. har ila yau su kansu amurkawan ta bakin rundunar sojan ruwansu sun sanar da cewa jiragen saman su samfurin f-18 da suke ji da su har guda uku sun fada cikin ruwa sun nutse shi kuwa wannan jirgin kowane ɗaya daga cikinsa kudinsa shine dala miliyan 67 wata asarar da amurkawan suka yi a tsawon lokacin kaiwa kasar yaman hari shine ta makaman da suke harbawa suna harba makamai masu linzami waɗanda suke da tsadar gaske hakanan kuma su kansu jiragen tashi da saukarsu wani asara ne mai girma ta kuɗaɗe to ganin yadda amurka ta janye daga cikin sahun taya haramtaccen ƙasar isra'ila yaƙi da yaman haramtacciyar ƙasar ta yahudawa take neman ƙasa kamar habasha domin ta taya ta wannan yaƙi a lokaci ɗaya kuma yaƙe-yaƙen da trump yake yi waɗanda sun ƙi ƙarewa har yanzu suna cutar da manufofin amurka ne wanda trump yake ƙoƙarin ya nuna cewa da akwai bambanci tsakanin manufar amurka da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa dai manufarsu ta ƙarshe shine ci gaba da tatsar al'ummar wannan yankin to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don wannan batu da muka buɗe ya zo ƙarshe ba a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. Hassan barka agadas ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku, Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka, amma ya yi gargaɗin cewa hawan farashi na ci gaba da zama babban ƙalubale. manyan matakan da shugaban ƙasar bola tinubu ke ɗauka ciki har da janye tallafin mai da na wutar lantarki da kare darajar naira sun kara matsa lamba ga farashin kayayyaki to wannan shine maudu'in da muka so shi ta bakin ku a kai malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum gidan ne jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim wankin hula a garin mai godi a jihar Neja ba mu da matasan Afirka reshen jihar Neja game da wannan bayani tattalin da bankin duniya ya akan tattalin arzikin Najeriya fa bai zo mana da mamaki ba saboda shi wannan mulkin duniya dukkanin ainihin wani shugaba wanda za a ce ɗan siyasa ne waɗanda ke handabe mana kuɗaɗe dukiyoyi mu ko da ɓangare a ƙasar mu najeriya ta hannun shi ke shiga kuma su ke kwashewa saboda haka yana da hujja zai faɗi wannan magana da cewa tattalin arzikin najeriya ya ƙara bunƙasa lalle wannan haka yake saboda duk kuɗin da ake tattarawa ɓangaren man fetur ma'adani ma'adanai da ake haƙowa a ƙasarmu to shi wannan banki shi can suke tara musu wayannan kuɗaɗe suke yadda suka ga dama to da fatan ubangiji allah ya kwace mu a hannun waɗannan azzalumin shugabanni na duniya baki ɗayansu masu zalunta ma ƙasarmu najeriya saboda Allah ya arziki Allah ya arzice mu da ainihin arziki wanda yake da duniya ba wata ƙasa a duniya wata fi Najeriya tattalin arziki amma dai Allah haɗa mu da miyagun shugabanni na duniya baki daya ubangiji Allah ya kwace mu a hannunsu Ibrahim Yankin ga Birnin Rodi cikin Jihar Niger. assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ninge a jihar bauchi to muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya to hakika wannan labari na da muka samu cewa tattalin arzikin kasar mu najeriya ya haɓaka game da bankin duniya ya fitar hakika wannan abun farin ciki ne matuƙa to sai dai in na gizo ke sakar hakika har yanzu ana samun hawa tashin kayayyaki musamman kayan masarufi rufe a faɗin ƙasar mu baki ɗaya daga ƙarshe dai muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da ƙasar mu Najeriya ke fama da su nagode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran mai magana da Ayuba Bibu Saura manager Stem da Kama barka da kokari ya san barka wannan magana haka yake lalle bankin duniya bai yi magana wadda ba ta kamata ba yayi magana da ta kamata eh tattalin arziki ya bunƙasa amma mu talakawan cikin kasar ba mu san ya bunƙasa ɗin ba saboda ko da a ce ya bunƙasa din to na na sama gare mu suke taushe lamarin kawai kullum cikin tsadar rayuwa muke ta wani fannin saboda haka muna da fatan sauki daga ubangiji kawai allah ubangiji ya kama na ɗauki a gode mai magana da yura biyu saura mai ne ja su taimaka shugaba da To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka sha muje. salamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci suna na Murtala Majini wanda nake dangwani nan jihar Maraɗi jamhuriyar Nijar. Eh, wannan maudu'i da babban da aka aza wanda babban duniya ya ce arzikin najeriya yana kina haɓaka to ta wace hanyar ne ya haɓaka ga talakawa najeriya ba su noma ba zama lahiya ba tsaro ina ne arziki ya haɓaka cikin in dai ba arziki rike zama lahiya ba ne babu tsaro ƙasa ba zama lahiya mutane a cikin tashin hankali ba noma ba kuni to tana yi wa tun da in ga hannun wani yan siyasa da masu kudi an ba ga talakawa talaka dai hanyar yanzu dai yana cikin wani hali ba magana arziki ya kai ba magana zama lahiya dai ake so samu mana zama lahiya ke so a samu a noma ma a samu abin da aka ci ba a batun tattalin arziki ya haɓaka ina ya haɓaka kuma dai mu ga wani ci gaba ba a Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan Radon Jamhuriyar Musulunci. Farko sunana Ibrahim Shushano wanda ke garin Kasage Jamhuriyar Nijar, jihar Maradi, mamba na masu kira da saurari na radiyon Afirka baki daya. To, mun ji maudu'i wanda aka ɗora dangance da ci gaban kasar eh, Nijeriya da ta samu a eh, arzikinta ya haɓaka to ubangiji allah ya sa haka ɗin Allah ya sa kuma talaka Najeriya su gani a ƙasa mu duk abin da ya samu Najeriya na alkhairi muna murna da shi haka Allah ya sa faɗar ta tabbata gaskiya ce kuma Allah ya sa ama talakawa aiki ba a yi ba aikin da shugabanni za su rungama abin su yi wa da suka so da shi hakikanin 'yan ƙasa ta haɓaka talaka shi ke haɗi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran da farko dai suna na Abdullahi Kela yaro mai ganin mutuncin mawa daga dan malam jihar Maradi Malam Hassan Barka muna godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin baki mu musamman yanki da wani maudu'i idan kuka aza dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na cewa bankin duniya ta gabatar da jadawalin cewa eh, tattalin arzikin najeriya ya haɓaka So lalle a kan haka ni zan ba da nawa ra'ayi yana da kyau kamar yadda su suka auna ga ma'aunin da suka yi amfani da shi to su hito su ƙara waye ma talaka nigeria da kai duba da cewa gaskiya talakan nigeria to irin abin nan da ake cewa kare ana biki a gidan ku ya ce ya gani a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio ta Hiran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da gari kakaki na masu kira da shurare na reshen Nyamai. Eh gaskiya muna ma abokanmu mu Najeriya muna musu murna Allah ya sa su gani a ƙasa ba yi matsayi mai eh an da tattalin arziki ya ci gaba mu sai musu addu'a kuma Allah ya sa a ci shi lafiya kuma Allah ya sa talaka ya gani a ƙasa an talaka ya gani a ƙasa komai ya yi bile amma an talaka bai gani ba aiki ya hanyar lalacewa kenan sunana Muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga ina mai Niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da jamhuriyar musulunci ta yaran barka da aiki barka da warhaka kan tsaye kuna tare da malam Bashir babbar tasha layin dufa da magaram mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar da magaram Nijar. To alhamdulillah duk da ma ina dan Nijar yana eh, ma Najeriya murna da jinjina da jin daɗi na tattalin arzikinsu da ya haɓaka saboda mu da Najeriya ɗan zuma ne da jumai muna fata Allah ƙara ciyar da mu gaba da Afirkan mu gaba ɗaya sannan kuma 'yan kasuwa ina gargaɗin su ina musu hannunka mai sanda da su ji tsoron Allah da san dukkan abin da suke yi akwai haƙƙi ba a kansa gawai dan suna da kuɗi ko kuma suna da kaya na cimaka ko kuma kayan masarufi wadda talaka suke bukata ya zama to su ringa juya su yadda suke so kasu manta su ma 'yan ƙasa ne kamar yadda suke 'yan ƙasa muna fata dukkan wadda yake da hannu game da wannan ko kuma ɗan kasuwar da yake fitar da kaya wadda ''yan ƙasa suke amfana da shi da zai ji tsoron Allah kuma ya yi abu don shi dan duka za mu haɗu ga Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana malam bashir babbar tasha da Assalamu alaikum shafin Hausa na murya jamhuriya musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala, Bushari kilo goma daga nan jihar da magaram cikin jamhuriya ta Nijar. Jikinan gaskiya bisa eh, kiranin da bankin duniya ko kuma wata sanarwa da ya fitar ta cewar kariyar eh, Najeriya ta samu eh, wasu maki kuma wayansu ci gaba na bunƙasa tattalin arziki. e hakan za a cewa ta bangaren ita kwan gwamnati da abin da take fitarwa da sayarwa ta ce mata yi eh, wannan eh, ba a musa ba duba da man fetur da dimbin arzikin da tarayyar najeriya da allah hore mata shi amma fa a eh, talakar najeriya bai da bakin fada duba da yanayin matsin rayuwa wasu guraren noma ma ba a samu a gudanar wannan tana talaka za a ce ya noma abin da har zai bunkasar da kasar musamman arewaci da sun dogara da noman rani da ma domin damuna wanda hakan za a cewa wani siyasar duniya ce domin a ja hankalin talakar najeriya da matalakan duniya duba da a ce kasar ta samu eh, makin tattalin arziki a wannan yanayi da kasar take ciki da ƙarshe nake cewa suna na usman maidala bushari kilo goma daga nan jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu Ma'aji na kungiyar masu kira da saurare na jihar Maradi Nijar. Eh magana da bankin duniya ta ce mutanen eh, eh, tattalin arzikin najeriya ya haɓaka ƙarya ce suke yi duk masihar duniya wannan 'yan kungiyoyin na su suke turo mu ita ba su cewa zaman laya ya haɓaka sai sai da ce tattalin arziki ya haɓaka to su rike tattalin arzikin mu zaman laya muke son ya haɓaka da duk sharrin da ka sani wallahi wannan kungiyoyin na na da Allah suke turo mu sunan Afirka mu mun yasa zaman lafiya ya haɓaka a Najeriya ga duk Afirka an ba zaman lafiya ba salamu alaikum Allah kawo mu zaman lafiya kasashen mu na musulunci baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon musulunci ta Tehran. Eh asan barka yana maka barka da haraka barka da wannan lokaci. Eh gaskiya wannan furci da bankin duniya yana cewa tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka. Eh wannan maganar ba gaskiya bace Eh ganin cewa bankin duniya shi yasa gwamnatin Najeriya ta cire tallafin man fetur karin wurin wutar lantarki da dai sauran wasu abubuwa. To yanzu abubuwa ne da suke nan suna tabarbarewa. kuma bankin duniya ya gani abubuwa sai kara irin cabewa ciki a najeriya shi ne yake amma ya cire kansa daga cikin wannan abubuwan abin da nake so ga al'umma su gane da gwamnatin najeriya ne eh, irin wannan shawarwari da bankin duniya yake badawa ya kamata in ya bada a rigayen nazari kafin yanke hukunci saboda karshe dai abin akan malam talaka zai kare eh, amma har yanzu dai wannan kirari da bankin duniya yake yi na cewa tattalin arzikin najeriya ya samu haɓaka da ita kanta gwamnatin najeriya da take cewa ta arzikin kasar ya haɓaka ya sakamakon cire tallafin man bitar da ta sauran wasu abubuwa to amma har yanzu al'umma kasar suna fama da talauci ga tsadar rayuwa Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Nasiru Malam Sula Malam Falal wanda ake kira da Nasiru limamin mata daga nan Jamhuriyar niger wanda a yanzu halin yanzu dai ina zamna a Niamey. To fata alkhairi zuwa ga Radio Jamhuriyar Musulunci muna godiya da irin yadda take ba mu dama mu soma albarkacin bakinmu a irin maudu'ai daban-daban da ma sakon gaisuwa. Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka amma kuma ya yi gargaɗi cewa hauhawar farashi na ci gaba da zama ƙalubale. To kun ji tarayyar Najeriya an cewa tattalin arziki na ƙasar ku ya haɓaka. To daga nan abin da zan ce godiya kuma da jinjina ina yi wa tarayyar najeriya hauhawar farashi kwa na ci gaba da zama kalubale shi kuma wannan abu da za mu iya cewa to a sassabta 'yan kasuwa da sauran masu hannu da shuni duk abin da ka gani a rayuwa a duniya a lahira babel ni fatan da nake wa tare najeriya da kasar mu mata nijar da kasashe ga baki daya a ringa tausayawa talaka a ringa kawo mishi sauki da rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh barkanmu da haka. mai magana lawali andu daga niyami a jamhuriyar niger eh, dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana na wani makon so gaskiya wannan rahoto ko hasashe da bankin duniya ya kan tattalin arzikin kasar najeriya abu ne wanda muna fatan shi muna fatan ba ma najeriya kaɗai ba kasashen mu na afirka musamman na afirka ta yamma mu ji an ji tattalin arzikin su yana tashi so kuma dangane da matsalan hauhawan farashi gaskiya abu ne wanda ya zan ruwan dare gama duniya sabida ko ba komai duniya tana fama da yaƙe-yaƙe da kuma rashin tabbatar na harkar kasuwanci a duniya idan muka dubi wannan za mu ga cewa lalle dole a samu tashin farashi musamman idan muka dubi halin da duniya take a ciki a yau babu cikakken tsaro a duniyar kasuwanci babu cikakken tsaro a nan nahiyar tamu saboda haka wannan maganan tashin farashi bai zo mana da mamaki ba kuma ya zama ruwan dare a gaskiya mu ma a nan muna fama da ire-iren wannan fatan mu dai Allah ya kawo mana sauki daga gurin sa a tashi lafiya sashen Hausa na BOH. To ma sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.